Hello? Amma ta dami. Malikin sai ina son ki ba? Wallahi ni ma ina son ka sosai wallahi son ka gaba ɗaya mai amma me min zuciya na. I think gobe ma zan zo fa. Like seriously? Oh my god, you're so sweet. Janu. Janu. Ni ya ga duka gidan yayi shi. ba ake yi ne da saurayin? <laughs> Like, da fatan dai kin gama abinci da yanzu. What? Ah, ah ah ah ah, tashin hankali. ba shi ne kamar ana magana ba ya shi mana tun wari a wallahi mom ita ce ka san ka abinka da tsofaffi da takura ba don wari ba wata rabu da ita Hello?